وأغطش ليلها وأخرج ضحاها kuma ya sanya darenta mai duhu idan rana ta faɗi sannan ya bayyana haskenta idan ranar ta fito